kin kai wallahi wannan dariƙa tijjaniya ta cuci mutane wallahi wallahi mun sha faɗa an kama wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijjaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san halaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi tai a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima ne wannan mai kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne kan kaburukansu. su ake bauta kowa dai a cikinku ya ga abin da ake ta yadawa daga yau kwana biyu a social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya a kan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan ɗariƙar cijjaniya ana kiransa ana kawo ƙarar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne wai suke ta mamaki ake ta yadawa wai dama abin haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar karya ake waɗannan mutane eh, shirka kuru-kuru da Allah a haɗa Allah da wani a bar haƙƙin Allah ko a ɗauki haƙƙin Allah a wa wani ɗan adam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 a bisa maganan a wannan birnin kudu a wannan bayanin mai taken fa'ayyul ne a haƙo bil amni in kuntum ta'alamu wace bangare ne a cikin wayannan bangarori guda biyu mafi cancanta da aminta da kirki da dacewa da musulunci in kuntum ta'alamuna in kun kasance kun sani Eh, wannan ne taken wannan maudu'in na kashi biyu kamar yadda na gaya muku wannan maudu'i ne mai faɗin gaske ya ɗauko kuma kamar yadda na gaya muku wallahi tun da wannan bidiyon ya bayyana da wasu 'yan uwa sun je suna tawassali da kabarin maulana shak ah, muhammadu gibrima to na san wasu 'yan gaban hansi za su fito su yi magana to wallahi na tanada bayanai daki-daki amma yau bayaninmu abin da za ta yi magana a kai shine fa'ayyul ne a haƙƙu bil amni tsakanin salafiya da izala da ɗarikar tijjaniya wacce ce mafi dacewa da musulunci wacce ce take bin sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wacce ce take girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wacce ce take bin allah sawu da kafa wani shine raba gaddama ta yau mu ɗauko daga kasa ne ko daga sama mu ɗauko daga su abubakar gumi da su Idris idrisa samaila idris ko kuma mu faro daga sama tukun mu gangaro daga ibnu taimiyya raba gaddama kenan <laughs> birnin kudu akwai bulala da a cikin wannan karatu za ka gane kuskurenka na farko yanzu bari mu faro daga sama kafin mu dawo cikin gida izala da ta yau ta kunno kai shekara arba'in da biyar mu faro daga sama wa ibnu taimiya ga littafi a nan a ibnu taimiya fi hakki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin kadai ya ishi raba gaddama wannan littafi kadai ya ishi raba gaddama irin rashin ɗa'a da rashin biyayya da kafirci da ya nuna a janibin manzan Allah ibnu taimiya ibnu taimiya nan eh, me yasa ba za ka ce a rabu da ibnu taimiya ba sai shauti jani ai za a yi musulunci ba tare da ibnu taimiya ba tunda tun kafin a haifi ibnu taimiya da shekara 700 ake musulunci a duniya ya san da ibnu taimiya kuma ibnu nan ba mu muka faɗa ba malamai sun ɗauki littafi da alkalami sun rubuta waye ibnu taimiya ba malami ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba hatta cikin almajiransa irin su zahabi daga baya baram-baram suka yi ya fito open letter ya ce ya barranta da ibnu taimiya malamai da suka ayyana kafircin ibnu taimiya da fajircin ibnu taimiya Allah ya yawa da su Allah ya yawa da su kuma ga dalilansu ka je ka ɗauko min hajji sunna na ibnu taimiya wani sinanne la'anannen littafi da ibnu taimiya ya buga akan iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ibnu taimiya ne a duniya da ya dubi manzan Allah ya ce haramun ne a je a ziyarci kabarin manzan Allah ibnu taimiya ne number one ya ce mutum ya yi niyya takanas ta kano ya je ya ziyarci kabari manzon Allah ya ce haramun ne sai dai ya je da niyyar ziyartar masallacin wannan shine ibnu taymiya amma daga karshe gashi na a cikin gida ma imamu alu sunna na ce imamu alu suna wannan ba dan tan ba ina magana imamul muhaddisina dr biuke ya barranta da wannan zantuttuka da ire-irensu ya ce ba yadda za a yi musulmi ya nufi madina ba manzan Allah ne a zuciyarsa ba lokacin da ka cewa musulmi ya je da niyyar ziyartar masallacin manzan Allah to ka hada rigima tsakanin alhaji da manzan Allah in ji Dr. Biuke. Ibn Taymiya yana daga gaba-gaba wanda suka ce suka tabbatar cewa iyayen manzan Allah suna wuta. Ibn Taymiya ya ce bai yadda da bai yadda da imanin sayidina ali ba saboda sayidina ali ya musulunta yana yaro wai bayan ya girma ya balaga to wai ba ji inda ya yi kalman shahada ba to da Allah da annabi ba za mu yi addini ba ne ba tare da ibnu taimiyya ba imam ali ba man kuntu maulahu fa aliyu maulahu mijin na na faɗi ba ibnu taimiya zai dubi ya ce bai yadda da sa ba wani irin dan iska ne irin aka a duniya irin ibnu taimiya imam ali to yanzu da hala sakanin shauti jani da shi abunan ibnu taimiya wa ya kamata ayi wurgi da shi waye sinan da ya kamata kowane musulmi ya barranta da shi za mu yi musulunci kamar yadda ake yi aka yi musulunci kafin shi sama da shekara 700 ko kusan shekara 700 aka yi musulunci kafin aka haifi ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce bai yadda eh, da imanin na na khadija ba saboda wai ta riski rabin musulunci ne ba ta riski rabin musulunci saboda haka na aisha ta fita cikar imani ga sunan duk suna na cikin wannan littafin dukka kuma an taro maganganu ne a cikin littattafansa mafi yawa kuma an ciro shi ne a cikin eh? mafi yawa kuma an ciro shi ne a cikin ahbawu ibn taimiyya a cikin minhajus sunna eh? fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun eh? birnin kudu muna so ka gaya mana wa ya kamata a sine wa abarranta a duniya ibnu tamiya ce na na faɗi ma makwaɗaiciya ce ibnu taymiya ce na na faɗi ma da ta ce da ta kai kukan abin da aka yi mata ga manzan Allah ya ce wannan ai bai dace da musulmi ya faɗi wannan maganan ba ba a kaiwa wani kuka in ba Allah ba inna ma ashku basi wa ya ila Allah ya kawo wayannan ayoyi da sauransu Ibn taymiya ya ce ya kama sayyidina umaru da kurakurai wannan fa shine Ibn taymiya fa birnin kudu wannan fa ne dan taymiya ba. ibnu taymiya fa shine fa yana hudu ba akan mimbari ya fara saukowa a step na mimbari ya ce eh, Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa daga sama ka nuzuli haza kamar yadda na sauka ya sauka a step na a, a, mimbarinsa step ta tab da ya sauka ya ce haka Allah yake saukowa da Allah manzo Allah ya ce inna Allah yanzilu ila sama'i dunya wannan hadisin ya fassara shi da cewa Allah yana saukowa daga sama kamar yadda shi ma ya sauko daga kan mimbarinsa kan mimbarinsa wannan shine fa ibnu taymiya saboda bala'i irin wayannan masifu na ibnu taymiya ne fa yau ya shiga prison gobe ya shiga prison jibi ya shiga prison hatta daga karshe ibnu taimiyya a cikin prison ya mutu saboda bala'i da masifa da irin cin mutunci da yake wa Allah da manzansa da iyalan manzan Allah fa haqqul ne fa ayyul a haƙƙu bil amni in kuntum Adamu? eh wanda ya ce bai yadda da imani sai na ali ba yace kai sai na ali yace bai taba kashe kafiri ko daya ba yace sai na ali yace rogo ne <laughs> wannan fa shine fa ibnu taymiya fa yace a khilafar na ali ba abin da yayi in banda ta'addanci da kashe musulmai yan uwansa wannan shine na abu wannan shine fa ibnu taymiya fa haba birnin kudu wannan dafi da aka je aka shayar da ku a saudiya wallahi kariyanku ba za ku zo ku baza mana shi a nan nigeria ba akwai kafircin da ya wuce wannan mutum ya fito ya ce bai yadda da eh, musuluncin na ali ba bai yadda da musuluncin nana khadija ba duk ta'addancin da ake yi a duniya duk kungiyoyin ta'addaci da ake yi a duniya suna intisabi ne da ibnu taimiya dukkaninsu sannan kuma ibnu taimiyya nan fa ya ce ya san gaibu yana kallon zuciyar mutane hatta ya gaya wa eh, ibnul qayyim irin abubuwan da ya kudure a cikin zuciyarsa amma bai fada a harshensa ba ya ce kai niyya za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to yanzu akwai bokan da ya kai ibn taimiyya akwai fa ayyul ne a bil amni in kuntum ta'lamun ibnu taymiya ya ce yana kallon laukul mahfuzu dungurugon ma kenan ya ce kai karshe a cikin me sunansa a cikin al'ukudu durriya an ce ibnu taimiya ya ga Allah ma wa shahadta maujudan ta'ala sifatuhu wa ayanta maujudan ta'ala sifatuhu wa hatta mabuban bi aini basirati an ce ibnu taimiya ya ga Allah wanda ko a akidar ku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma bai ga Allah ba amma an ce ibnu taimiya ya ga Allah fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn eh? malam har kai ka fito saboda rashin kunya ka ce wai wai rika tijaniya ta kawo masifa ta kawo bala'i a rabu da shehu tijani a rabu da shehu me yasa baka ce a rabu da idan taimiya ba dan ta'adda wanda malamai zamanin sa dewa ibn batuta ma cewa yace wa fi aklihi shay'in yana kallo ma ibn taymiya mahaukaci ne haka ya rubuta a cikin rihilansa yace mahaukaci ne dan shi yana masallacin ibn taymiya yace Allah yana saukowa daga sama ka nuzuli haza yace tun daga nan sai na gane ibn taymiya mahaukaci ne wa fi aklihi shay'in a hankalinsa akwai wani abu ne yace ba catara ne bai cika ba kuma yana so ya yi magana akan kowane irin fanni saboda a ce shi tafanninu ne alhali bai san fannonin ba to mu dawo saboda ba lokaci dan mintuna kaɗan muke so mu mu dawo mu gangaro ga ibnu abdul wahab wanda ya ce sandan hannunsa ya fi masa amfani akan manzon Allah ya ce duk mutumin da ya ziyarci ya je takanas ta kano ziyarar manzan Allah ya ce laifinsa kamar laifin da bawa ya gujewa mai gidansa ne kamar laifin barawo ne saboda tafiya ce ta ma'asiya ko da kasaru ba za su yi ba in mutum ya ce wai yayi niyya zai je ziyarci manzan Allah ya ce saboda tafiya ce ta ma'asiya ta ma'asiya in ji ibnu abdul wahab kuma ibnu abdul wahab abin da ya yi a duniya ko boko haram ba su yi ba shi ya fara sunnata kashe musulmai bayin allah muna da tarihi tarihi yanzu in kayi gogulin dukka za a gani a duniya ku yi gogulin waye ibnu Abdulwahab wahab ku yi gogulin ku gani za ku gani wannan kashe-kashe da boko haram suka yi ga wanda ya fara yin ta malaminsu ibnu abdul wahab ya kai dubbai lahira ya yanka ya kashe ya tada gari-gari ba adadi a kasar hijab me yasa baka ce a rabu da wannan sinannen da ya halatta jinin musulmai ba ya sa fa hakku fa ayyu fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun wa ya kamata a rabu da su wa ya kamata ko suna nan ba sa nan za a yi addini su waye kuma wannan da na gaya maka nan duk sun riga shau tijani dukkansu sun riga shau tijani kuma a karatu na jiya na gaya maka gashi nan kabarin ibnu taimiya ma an ce yana bada ɗaukaka da shugabanci kabarin ibnu taimiya mala'iku suka kewaye da shi in ka haifu ka fito ka kare wannan zantan da aka yi a cikin al'ukudu duriya kuma zan zo maka fa sahabbai da tabi'ina da bayin Allah da ka kafirta su zan zo in gaya maka su ɗaya bayan ɗaya dukka zan zo in sanar da kai wayanda ka kafirta su a duniya wanda sun ce lallai kuwa kabarin bayin Allah ana zuwa hmm? aje a yi eh? a tawassali da su kuma a samu biyan bukata malamai sun kawo su rututu bari yin gaya maka na karshen kana abu abdullahi bunu mahamili ya kulu arifu arifu kabra ma'aruful karihi منذ سبعين سنة ما قصدته مهموم إلا فرج الله همه ga abin da ya faɗa nan kuma duk wanda suka kawo dinnan ibnu taymiya ya san da girman su ya jinjina musu zan kawo magana yanzu wannan farsa guda daya ne na baka yace na san kabarin ma'aruful karhi munzu sab'ina sanatan kusan shekara saba'in ya ce ya san kabarin ma'aruful karhi ma kasa da mahamumun babu wani mai bakin ciki da zai je kabarin ma'aruful karhi illa farrajallahu hammahu face sai Allah ya yaye masa bakin cikinsa ma'ana duk mutumin da yace kusan shekara saba'in zan gaya maka kuma waye alhafizu almahamili sahibul amali almahamili ka fahimta yace ba wani mutum yace ya san kabarin ma'aruful karhi sama da kusan shekara saba'in babu wani mai bakin ciki ba wani mai damuwa da zai nufi wannan kabarin Allah bai yaye masa damuwarsa ba ku ko abun da ba ku sani ba ko kuna tunanin cewa shi ne mai ba shi ba ne a'a ana neman albarkansa ne ana neman tabarrukinsa ne saboda bawan Allah ne duk abin da Allah ya tabbatarwa annabawa nan mu'ujiza akwai kwatankwacinsu da Allah ya yi wa waliyai karamominsa yadda Allah ya tabbatar da annabawa da manzanni haka Allah ya tabbatar akwai waliyai yadda Allah ya subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu'ujizojin annabawa haka Allah ya tabbatar da karamomin waliyai suna raye da ba sa raye dukka Allah ya tabbatar manzan Allah su tabar sahabai sun tabbatar a'imma sun tabbatar an fahimci zancen to saboda haka ah, gashi nan dukka dukka dukkanku gaba ɗayanku kankara kaf salafawan da izalan da su muhammed yusuf ɗin da su shakau ɗin da su jafar ɗin da su albani dukkanku kuna intisabi ne da shaikul islam ibn taimiyya da muhammadu ibn abdul wahab saboda haka to su a su 'yan boko haram ina inci su duk hujjojin da suke kawowa na siyaka na su kashe suna kafa hujja ne da ibnu taimiyya da ibnu abdul wahab to ya kamata a sissinewa a rabu da su mu zauna lafiya da addininmu sannan kuma mu dawo cikin kasarmu Nijeriya. kasan da muna zaune lafiya kalau a Nijeriya, ba mu san me damuwa ba ibadunmu muna yi cikin kwanciyar hankali dukkanmu muna girmama juna dukkanmu muna haɗuwa a masallaci ɗaya mu yi sallah ba za ka gane ma wannan batijja ne ba sai lokacin wazifa ya yi ko zikirin juma'a ya yi a shigo a yi masallaci a fita wanda bayya yi bayya zargin wanda yana tijaniya wanda yana tijaniya ya zargin wanda bai ya yi ana zaune lafiya kalau za mu yi taron suna za mu yi taron aure za mu yi jana'iza muna sallama ma juna kowa in ya ga dan uwansa yana sallama muna cin yankan junanmu haka muke kafin shekara arba'in da biyar a kasan nan lafiya kalau musulmai suna zaune amma daga bayyanar ku daga bayyanar su abakar gumi zamanin abakar gumi ma da ya samu kusanci da shugaban kasa da su prime minister da wane ne wane ne ya sa an kakkashe tijjanawa muna da tarihin nan muna da shi wannan shine musulunci an kafurta musulmai an zage musulmai an ci mutunci an kakkashe su an ci alfarman iyalansu wasu sun sallake sun bar kasan ma a dalilinku aka kafurta su aka yi musu cin mutunci aka kashe su amma karshe Allah ya nuna wa wanda suka yi wannan ta'addan ta'addancin karshen su kuma mun gani gaba ɗaya an yi musu kashin wulakanci yadda suka yi wa tijjanawa gashi nan gumi da ya bayyana ce ya siyasa ma tafi sallah ka je ka saya ka jefa kuriya ya ce ya fi ka a saya a je a saya a jefa kuri'a wannan yabuwa ya faɗa su suka faɗa muna da kasa-kasai ɗinsu na ishamayila idrisu yana cewa su damuwansu ba ba karna ba ne su damuwansu ba ba kiristoci ba ne a'a damuwansu shi ne 'yan ɗarika muna da kaset ɗin damuwansu 'yan siyasa a nan gongola ya faɗa sama'ila idrisa ya ce kirista su zo su haɗa kai su yaki 'yan ɗarika ana nan ana nan ana tafiya aka zo aka samu segerun yara albani da jafar inda kasan 'yan tasha haka in suna wa'azi kowa ba ilin jahili ne kowa in ba fahimtar su ba ba fahimtar su ba ne haka suke wargaza kowa haka suka wargaza shugabanni haka e suka zo suka wargaza sarakuna suka ba da fatawa za su kashe za su yanka za su dana bom za su harbe arbushai suka gaya wa mabiyansu su tara makamai kowane iri nan duk baka fito ka ce wayannan mutanen asisi ne musu ba a rabu da fatawarsu kamar yadda dan uwanku ya fito baffa fotor ya faɗa yace ko in kase kasar ɗin albani da jafar ba ya ce in ba daina ji ba yace ce boko haram ba za ta kare a kasar nan ba in ji shi to fa ayyul fariqaini ahqu bil amni ku kuka zo da kafirta musulmi wanda manzala yana cewa man kala li akhihi ya kafir fakad a li ahadihima kuka ce ba ruwanku da wannan hadisi kuka shot da shi Allah ya ce wa kulumi mazdukira sumullahi alai in kuntum bi ayatihi mu'minin kuka ce ba ruwanku da wannan ayan kuka yi bol da shi kuka ce in ba dan izala bane yayi yanka ba za ku ci ba Allah ya ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabdaguna aradal hayati dunya kuka ce ba ruwanku duk wanda ya yi muku sallama in ba musulmi bane ba in ba dan kungiyan ku bane in ba babba sale ba ba za ku karbi sallamansa ba kuma ba za ku yi masa sallama ba Allah ya ce a'a kar ku yi haka kuka ce ba ruwan ku za ku yi haka kuka yi bol da ayan Qur'ani fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamuna fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamuna sannan wai kai din kana da wani samin baki ka fito ka ce wai wai wai wai ai wurgi da shauti jani da shehu ibrahim ai ba wanda suka kawo duniya musulunci ba wanda suka karfafi duniya in ba 'yan ɗarika ba shekara sama da dubu karje ka karanta tarihi fatahul constantiniya ma ɗan ɗarika ne yayi ɗan ɗarika ne yayi sufaye wanda manzala ya ce duk wanda aka yi fatahul constantiniya da shi ɗan aljanna ne kai kuma abin da muka karba daga bakin manzan Allah shine yamruquna min ad-dini kama yamruqu sawa an ramiya wannan shine abin da muka karba na sufofin ku shi ibnu abdul wahab ma hadisi karangal yana nan a kansa na cewa a nan ne inda aka haifi ibn abdul wahab a nan ne manzan Allah ya ce kakon shaidan zai bayyana na najadu yace manzo Allah yace hadisi yana nan a cikin sahihul buhari hunaka zalazil wa hunaka yatlu'ul qarnu shaytan to sannan mu dawo duk afirka nan wanda ya musulunta tsakanin shak usman dan fodiyo ne da tsakanin umaru shak umaru fuci su suka yada musulunci a afirka shi shauki usman dan fodiyo bakadire ne yawanci musulman nigeria shi ya yi jihadinsu shi kuma shak umarul futi shi ne yayaki yaki afirkan nan kaf gaba ɗaya har su nijar tun daga futo jollo futo toro haka ya zagaya afirkan nan ya yi jihadi ya musuluntar da su ku kuma in banda da kuka zo kuka kuna kashe musulmai me kuka yi a Nigeria me kuka yi a duniya me kuka yi a Afirka duk inda ka san wani dan ta'adda ISIS wane ne wane bala'i dukka salafawa ne yanzu kai ma kana so ka zo ka tayar mana da boko haram a rabu da shauti jan to in an rabu da shauti jan sai a ja rungumi dan boko haram a ja rungumi dan taimiya wanda shine a cikin littattafansu suka koyar da ta'addanci a ji a rungumi muhammadu ibnu abdul wanda shi da kansa ya fito ya yi ta'addancin shi kake so mu je a runguma an ki ba za a runguma ba an ki ba za a yi ba shau tijjani shi muke rike da shi si sanin mu ne izuwa ga manzan allah shai ibrahim sanin mu ne izuwa ga manzan allah shai ibrahim kadai abin da ya yi a zamanin nan babu wani basalafiya tun daga ibnu taimiyya har zuwa yau wanda ya yi a rana ɗaya mutum dubban shai ibrahim ya musulunta shai ibrahim ba a duniyan nan kasan da bai sa kafansa ba su ne mafi karanci saboda ya je ya musuluntar da bayin Allah ya je ya gaya wa ya yada musulunci kuma ɗarikan nan yau a duniya duk inda musulunci ya sa kafa ɗarika yana wajen sai dai bakin ciki ya mutu falita gaizan bakin ciki a banza zai kashanka ka mutu kuma a nigerian a yanzu nan a nigerian in an hada musulman nigeria a cikin kashi 100 za mu ɗauki kusan kashi 75 zuwa 80 to kaga bakin ciki a banza zai kashe ka ɗari ka ta ci gaba <laughs> wallahi sai dai ka mutu saboda ka lokacin sallah ya kusa اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا كريم كدار العظيم wannan karatu mai dogon zango ne insha Allah gobe ma za mu fito da abin karatun nasa a daki-daki sahabbai da suka yarje suka je kabarin manzan Allah suka yi addu'a da bayin Allah da suka halatta a je kaburrukan bayin Allah a yi tawassali a yi addu'a daga hacci hatta akwai malaman ibnu taimiyya a ciki akwai malaman da ibnu taimiyya ya yadda da su za mu kawo duka mu gaya muku wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin ku kam da kuka zo ba an ce ku je ta bayan nan ba